o albarka wannan wayar O islami O mana yi cire annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya tutu cetu kumba cetu o ba O kuma da mutum ta ci kai na ji kwalin yin garbe ya ba mu cetu o wuri da kuma نبر الطوالين تجدوا من ذاتها أقرام بالعرض كذا ليلة فيروس كامل لمن يقول من بدر وربنا يقال لنا كشر بدر ويقال شمسنا سقوفا لديه وجماعتي من هي da jujiya kan da miliya ko da miliya na nabi muhammadu nayo da ibiya da ina bidiya ko addini ko kai ko na wa na musulmi shi ya jaya da gefin da cinai da haramun ina a shiga na wa na musulmi shi na a jaya kan da miliya shi saboda so ce ga yi mini kurkanu وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا معنى ودليل يا صيغة العموم وين دورنا وما دورنا نبي محمد عمونا السوري لم يتوب أشهد أن دورنا وكاكي جاء بينا يا جاكي وتدورنا وين دورنا gbogbo wa wá lọ́wọ́ ya tó na lóòrò ṣíṣà tí kò kẹ́rì sẹ́yìn náà ọ̀gá bí àgbà padà. ẹgbọ́n náà jẹ́ ṣe dáadáa pé tàbíta àṣàgá ya ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ náà lóbi tí náà yà jọ ẹ̀ńdọ́gbò náà lóbi tí náà yà ṣe àyè tí ó gbọ́n àyè jà àmọ́ àkàngbà yẹn tó ṣe lọ báyìí lọ́pàdùkà lẹ́lẹ́kùn bí ìrọ̀lẹ́ láàyè tó tó tó wà a cinka yadda wani wasu yaya yi da gida sha shani a biyu muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sa na da yi mutuwa na da ya tsaya o mai shi kokarin ga wasan mashi ruwai which is which kokari wa kan doro ya na ruwa ga shi na wasu ne amma ya na fito ga a na da ya tsaya to annabi muhammadu ga yi sayo ga mai ke yi sayo sai wani ga to shi ne ga ba yi sayo e muna ta sanna na ce na tendo na ne ce na ga azu na ye pe na ke to na ga ko ga ma ye ta e wani da mini ne da da kokari ga na bai ke na ruwa ne doro na ne ce na ye ga ke to ka sanin wa ya ce ba mu ko ga yi ga gaba amar hukumi fa والفضائل إلى نقام يجيشنا إيبات ويقول وريتي ويجي تقول لك فاتقوا الله ما استطعتم إيصابوا تقول يقول لك نقام sun ji dabo a yace ya yi mana sun ji dabo amma kuwa kuskun na yela ko ba ko iga a woma in sha wani fi da yi na an doro hadiya wa a duk daga sunna na biyu sunna na biyu da na shawa su da ba zo na ko amma na shike na wazo musu yi sunna na da mugo da ma abin tawe da sasiyo abin tawe da sasiyo to jama'a da haka wani ke bidiya ko ke sunna ko ga sunna ko ga yi akwarita ke ba shi ne na nan shi ke ku ke ku ẹbá ṣẹ̀yọ́ túnú wọ̀lọ́wọ́ láyé ẹ̀ńdọ́rọ̀ náà lẹ́bi wọn kó lóbi àìfẹ́ yìí sọ́dọ̀dá wà lẹ́yìn wọn sọ́nà ní pàǹkùrọ̀tà gẹ́ni bẹ́ẹ̀ ẹ̀tún yìí náà ẹ̀tún ẹ̀fín ìbáadà náà ṣe owó náà pàǹkùrọ̀tà náà ṣe owó náà gẹ́yẹ̀ sọ́nà gẹ́yẹ̀ sọ́nà ngama sọ́kọ́jì ìfòrò lẹ́yìn náà yọ ẹ̀fọ́ ayà náà ìwọ̀n jìnnà nàfàlẹ́ والله حسنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيني جنبا إن تجي ولا تكون يوم إذا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أخذوا عليها بالنواجذ عليكم كل كلمة يا تركيبه يا لا بين يونا يا لا بين الخلفاء والراشدون جونا in eh, ya zama shi a gasa kwanan shi rayu e eh, doro da ta zamani haka a da iti famu ciwa da wuce adiniya e eh, ya zama a shi a ga alkuda famu rashi nuna shi jija wuran su na yadda ne mutum sallallahu alaihi wasallam gana da daga yi da khilafatun da ba a ke da sana e ya zama a shi a ga halifanci ya da ribuwa da abubakar ya zuba umar yago usman yago gube ali ya musu ifan na ciki duke ku yau ne safi mai mu da wuce zafuwan na shi ya alibi muhammadu kai ilami kai na da haka ciwon ya aqida ya ibada shi ya ibada shi zalaman ku mini man kwenta bi kula shi ngai al-imam al-azhari عليك بآثار من ظلم وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن تخلفوه أفضل شيء فيسأل صلى الله عليه وسلم كان قوانينك كغاتيها بويا غاتيها بشأن ما èmi òkú wa ṣe ká èkó èkó wa ṣe ká kéṣí èkó wa ṣe ká gadi na bọ yẹ ká ná káàdà ká ká ṣe ẹdínwó yá ṣe ẹdá ẹdínwó yá. wajen wasu fahimtar sahaba da jikin kuma da shafi ba sallallahu alaihi wasallam ga wasu iyaka mai ce wajen ba kan ya ce tabiro sai to da na diga ya iyako wa ko da fasil umur iza illa ya ga sai da sai ka ni iyako ga mun kunne ga wa iyaka wa ara amda ne ce ga ba ya ga sai ra'ayi man ka ra'ayi man ka ra'ayi shi fata mazoro ayi je fahimta na ki koyi wala mazoro je fahimta na ki koyi wala gogo ya ga ni mai ga mai ga an ya ka ta mu babu dalili daga qur'ani min sunna ki ga da uzura addini sai wala man ji fi wala shaitan ya da ba sai ba da za imani wa in zahraku kada zawaki ga fatiya wuce ne yawe bai gani ki madabo ita da mi gai ba ko as-salatu gai da shigo a akrama kallahu daga as-salatu qur'anu ba wace za ta ce ga yabin ba kan da sai ya nabiya zani ko to ya tare ji ba ru da ya ta eh na shi mi shanje la da ba ni ci oce wani azan da kina ka ba ba da ba kan da sai ya nabiya da sunna ya maulidin ne ngala ga wa in sahara ku ka da ga ko ni ya we de ke ki we ni ko to pe yo ga shi ke ta da ke ko kan man na shi we ka da muhammadu sallallahu alaihi ta ga wani da ya so da wani waye na ku shi shani shi a ga lai e ta e da muhammadu yayi yau kila kila ko ta shi ga ya ya ta da ga da wani ba babu abin da adini adini na soku da kan jayire soku da kan jayire na qur'ani nore ka e da ya ta ga da jama'a ka kan su shan da wala yi da ila labari da ajire e a ake za a ya da sai mai ta ce mu ga na bauna ce na bauna amma kan su shan na ka ko fesu mai ga kwamiyo shiga za dole duma wani kan ya nore ya ga ni e kuna za ta sha mawo ma na sha a madina ya juna amma yana da constitution ta gona ya lura da ya hukuma wuta mini cooperative jo ma wa wani doka na ga alaƙon zai ya ci tina jiwowa to su kwaya doka na ga su a jini na nabi muhammadu biya ne sallallahu alaihi wasallam ana ọ̀rọ̀ tó ká jọ ọ̀nà ẹ̀kọ́ àdínì gan wà láàdínì pátá mọ́wàá tó ń gáàdì pàdé ìgbésẹ̀ yìí sẹ́yìn sàhábà yìí وقال صوتك في القرآن وهو من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى dan dole ka shafa wuya da daga Muhammad da ba kuma na bayani har su da yi ga anya da daga anya da daga wala wa yastabi ghayra sabili almu'minin wuci da fahimta da cin da daga aya Qur'ani ko hadisi da wannan man dole aya su da hukunci man dora ni su ga ni da ya ga sai da ni ona to e na ga wa man da yi wa yasa ni ghayra sabilil mu'minin fassara da man na ji ni ga ce da ba zai mu kiri farko ja ga sahaba na bisho no wanda ni ma ta wallahi iya gogowa bai wa da ilimi tuna wasu ilimi manyan ciliya kuma da su kawai ya ciliya a'a man na dai ila in dole wai shi ne wai shi gusu ko amma wuci ba nabi muhammadu ga Allah addini da wula addini da yaya ko ko sarri ta wai ilimi wai jambaya wai eto alkhairi wai ka ba amma ga lugu ya jama'a musulmi shi ko ko jama'a musulmi shi wa yasabi ghayra sabili mu'minin abu gai da yin ne shadini ta tsoro yana bidawa yin ga ne yawan fahimta fara wani ma a sassi wa na dan bidiyo akida na shigo addini fata na abu ga da yau na akida shi'a ko da a yau ko da sahaba da jiri ta zuma annabi ko sai za ku ta riwayar da cewa da ku ni riwayar ta cewa ta ku ta ba riwayar da cewa da ku to bayana addini ne zai ji shi ko annabi Muhammadu wa gaza ku sai da shi suna, ya ga fata jiri ta ko ne daga ba addini a da ku ne addini hawari da ku addini ku ne da ku kuma ya sahaba na shiga wa mallar a kurbi ba an zama ma wa na yi ka wani mai nuna kufin nuna kufin zanga su musulunci wa a wani ne maza wa su musulunci sahaba na shi ba ta mana shi ne ya ji dokan na cin bai Kur'anu yana ya ba sa da gwado ko ije ko gwaje gadin gwado musamman da a da ne ko tsakwaje ne yana da ga ga ga ko ga sahaba da bisa zan ne kafira wa rubi maza kafira ko ne ya tsaje ya biya ba ata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila wai sa su ya fice ni o ga ne ko ta ga alfari ko ji ya annabi ya kodi fo ga ga yi ciyawo ga yi ciyawo

wale wuce e muna ga ya kwace a mandoro e ga ni ya ce a rabi muhammadu ya shirya sallallahu alaihi wa sallam gana ga wa iyaka da alawzai wa iyaka wa araha rida ta ya da ya zama ta tuba matuka kai ga manje dalili da fahimta ya sahaba jana e wani mutum ya aya ce kawai ko hadisi kawai wa na mi kawai aka maka Allah tafsiri kici bayani fasala da nan wa kada malum kwari da bi a ya zikiri da fata ga ku yau da gida amma sahaba da muhammad kici ji zikiri ya ce ce da ya dora ne zaman kwari kan ta bi zikirin an ya ji uzuri da wani jama'a musulmi ta ji wuce da zai ji ilimi a ga ya sando na zai ji sokoci a yi ƙur'ano ta a ga yi ji zaba ilimin shi ya zane ilimi a su sahaba da muhammad a aga anabi muhammadu wuka atoni qur'an mai yi kwana ne si ba sai ba za mu gani to ko ja ya ga wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika wal haqq wa yadi ila siratin azizul hakim wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka ki imamu kasada bi mujahid ibn tabi'una da dai fasara qur'an a ga wayiran da ne na usul ilman da ne unzula ilai a ga sahaba a nabi a jika su kunci ya gasa ba ilimi a ga yana cewa wani akida boruwa boyu boruwa su kunci ya ja ya gasa ba ilimi jayo surat muhammadu bai wai ga yaga wa minu man yastami ilai hatta idza kharaju min indi qalu lil ladina utul ilma madha qala zai su kwace ayan na na munafiki shiga shi majalis ya alabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga nan wuce yadda wani gida shi wani aga yadda ba alabi gawa sai zo bayan allabi na usul isma a sai da gagar da sahaba shiga ma ga fara alifa ki Muhammadu wasu ga manji wazi ne mu yi wai nu ga nan eh la sahaba ne eh da sahaba ki wazi ne biyo man doro na gaishe mi je daga barka ya sai da sahaba na gaishe annabi ma ya ka'ida don fahimta da bayanin ya bai sunna alihi wa sassari ku ummati ala salatu wa sama'in firqa kulluha fi nari illa wahida qalu wa ma yi qad ma ala layli yawma wa ashabi annabi da fahimta da bayanin ya dini na wata ce al'umma na shi yau na ga yi musulmi man na ga kaza man na ga kaza man na ga kaza amma in ba ni kawai ata ga ga wani ne bayan addu'a ni da kusa na fahimta da zai ya kasa yi shi gwan sahaba da yake wawan yi wa bayan su wa mai yi riwaya ta cewa wa mai yi shi yau a annabi da ma ana nan yau yawma wa ashabu fahimta da mai sa yastaju wani ila gadi sahaba da shi bugun jama'a musulmi ta da ya ga su ga wani da saudiya ce hukumar saudiya ce da alamau da ya ta rayu fahimtar sahaba na bishi ba ta ciwa zuwa da ya ga gawagi ya ga yana da hujja kaya dai hujja hujja da wani annabi da kan ma ana laihil yawma wa ashabi to ga na saudiya shi ga ta ciwa da a'a inda bi ga ta ciwa da sahaba ne shi da umai koyo koye wata zuma ya sahaba annabi muhammad da wata aka ci majalisi ko kaya luga ya sace a gwai wa ne ya bocci wala ya nabi muhammadu gogo da mai musulmi su ke da ya tsaye da shi ne alkhairi da ba alkhairi da ba alkhairi da ba annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen an kare shi idan mace da ya ta ce al'ummar shi gama na jama'a shi a je ka'ida musu na zandoro gai e shehu etiye kibu etiye bidiya bidiya ire goro na wafe mai ina na wuce na mauko na iga al'asurami man yoyon imamu na sani man da adini manyan sunna aje munazara ne wuce ya goro ya kurci ne iga alwafi kuna fitan na alwafi e ẹtun naga mmanya ẹtun naga mmanya bili esi ekpọmkwụ esi emunabara dọ esi ala amari ya kalkul kur'an kur'an ali tugoro kashi ta bita wannan ya a gida na na makaranta manyan wula kaatu ka'idan nan wula na munazaran nan ke kuna ajiye wudan bidiya na misun ya ba kya ji jina manyan bidiya gina manyan na gina su ji ci shina manyan sunna ce ji manyan bidiya ga ina so sai da dini wadana shin sahaba na daga muhammadu shi ya cike ga mutara misali sahaba duk daga da alami da ba annabi da ya kula faru shi daga maulidi da ba dan bidiyan na sai na aka e pake ya lu ngaki no ce ka waje gaskiya wasu a dai confidence ya gawa wurin daga ya ibn wa ga ata ya baula da shari'a annabi muhammadu gaskiya sahaba wuce kushe kyakaka ta su guji ga wona wone kai shan ba su yau zinde tar da gauli bar ko ko a te ga so da mu kin ki ba abubakar man shiga yau wa annaba ku guji ga wa be tuci shi a te zai je ciwon sai na abubakar yin cikin gona ne wani yan farko da wannan su mai annaba ku guji ce jimi su kuma fe dari ba ga ti mai sunna tashi a te gato kí mo láà ti débi rìn àyọ àti ti bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀sán wọn kìí ká ṣe àyọ. ìpàkì ìyàtọ̀ lẹ́bí rí àti wà ń ṣe àyọ. wọ́n yá gẹ̀gẹ́ á dé kí láà ti débi rìn àyọ. ẹgbẹ́ fẹ́ bàbí daga nawa kila ya ya ada gida ce a ba dabi yana a ta ke na gaka ci dabi yana ya wuce la wasu ka ebe na aya baya ce lauda yana ya e, wuce wasu ya ba ya wuce gudu mai musulmi aga yi taurata ce wa a da kai daga kurfanu والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه زي جالينا شغال جنة يا ابني جونا غير صحابة نبي كل وعد الله الحسنى أما جتو شغال تشالي والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان zai ga mai tu fahimta sahaba ne ai bi itqan akida na ta tin wala ibada na ta tin wala ga mai o rabbi Allah anhu wa radu anhu ye da ko sahaba ne ga a o wala ta fahimta ba zan ko ga ina ya ji maulidi na zai zai fassara da sahaba da Muhammad bin Jabir da fasara na sabi'u na shijara da fasara na asba'u sabi'i na shijara wannan gaude zanne ga ko ya ga century ne da alkhairi ga fatan ga khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu ya da so ko alkhairi soci mutafi kan rubutan nan za dole na gabe na kuma rubuta ubebe ayan da ta fasara goji نقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح فضل الله ورحمته غي مما لم بغو فبذلك فليفرح إفايبا na tafsirin wuce kwa addini shi al-qurtubi ibn kafir dan bai tabari ne ji ta ki bi shebul mufassiri ne muhammad bin jarir al-tabari a ga ga fassara ya fallu sai wala ba ti kiya musulunci qur'ani video fasara mai maulidi yau fasara makalla illa ka tuna fasara tafsirin na isasa fasara a nabi muhammadu ya laci wore kuci mai shi shi kawai ya ya fasara ke da muna kata ya dani تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة إن جلال جاء القرآن حتى جلاله إنه دينا تفسير السلف لأن يتوى كلمة لبهاية فسره wuce kawai wanda firarar shari ina da ya gani wadda za a kwato jife jila da ilimi a to a gana ba na ya fi mu ne lobe ina gogo dalili da ba zan da shago ga ya kuru mai cewa hadisi magamman sannan fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru ma amila biya. zai za ka bai wani idan musulunci a yi wulani to zai shiga su yadda da hadisi pé àdìsí aṣáájú amma àti ìfọ́sára àdìsí lọ man àhàyà sunnatan hasana zai ga larayi da da sunna wani da wani da bata muhammadu amma àti ìfọ́ èkó èso èmi èkó lásìkò tẹsà sunna ń àwọn àbúrúkú mun diga fasara àdìsí man àhàyà kai da wasu hagu gobe ga annabi ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin ya ka tauta ke ko ce ga doro ga ko kai da ali ne wannan ne ga lojiya da wannan ne ga lojiya hadisi da al-bukhari aslam da ga idza umitat idza uqtisat bida umitat as kan doro na ga kijo bidiya tsayina a da kuma da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam musulmi da yi sallah ne na yi zabu ina ki annabi muhammad ku na asiya azkaru na muhammad kuma duk wani musulmi da rayuwa to asiya amma sai na a istighfar hada din ne amma addu'a annabi muhammad ku ga ga ya kula wa dole idza umisat sunna idza umisat bid'a umisat sunna gado yadda na ya tsaye ga ya nabi wu kana nabi cewa muke gwaye tsaya gado ga gagaman a hadasa fi amrina ka ma laifa minhu wa huwa rasul so a din sunna kaida wuce za zuwa daga da ke da sunna addini fi amrina aiki agwa kubwa kule kwa kwa kwenda sheria bila am lahum shurakau sharau lahum min ad-din ma lam ya'lamu Allah ulai kila lazima ya bibi nuri ba kwa naji korosha naji bayani annabi Muhammad ila dini na daga bayani annabi Muhammad na kada yin ya ji fata ita gogo jama'a musulmi galbaman doro shewaki da kiyo da ra'ayi ngam da abdullahi bin mas'ud ga ittabihu wa la tabtadihu faqad umitu ya musulmi ya ja ne tire na sunna nabi muhammad bebe wa la tabtadihu ne ga sai ya da ni ne ga sunna ya la da ya ma ibn ne ya bidiya na gai wa bebe ga a adilada ibi ju ya adilada annabi muhammadu huwa sahaba ga bi huwa ga fakar ku fito sai kun sha ku ce a yayi na shi sahaba ne da bai yi ku ya yuke ga wala wa da tsari ka sai na Abu Bakar ya wa sai tsari ka sai na Umar ka ma daga tsari kan ga wala ya cancanci wai wala ne ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin amma ku qur'anu ya ka kawai wanda ya an kari sai na Abu Bakar Allah ne halifa ne kan kana shawura na sayi na umar layuna ga zai ji ko su ci ne ya kuje da ido shi da nan an wasa rauni kuma ya suna e koyi na da shi faruwa zai rayu musulmi rayuwa sun qur'an da abuwa ko ga rawa kafi da nake amma sai na abubakar yake a saka mutu da na annabi muhammad da alaihi uwiya wa tori sigala da su ne waya ba to ko je mai musulmi wani da wakon na ko kuza wani zanonci kawai ya ci mana ci zawon ki gai da hukun bi jahilci da waye za ku ko alaika bi asari man salaf wa in rafa bakanna ka da da Allah da lissafi wa wajen wasu sun fahimtai sahaba da ne kuma sallallahu alaihi wasallam albarbari ga sai ni labar sunna da ya shaka fi bayani wata shi ya yi gawa ile ga wani tafi yin na ce da babu alada ke yi a ta gawa yau annabi ga bada al-islamu ghariban wa sayqulu ghariban fa yi in ghuraba mutane ga ga yi kuma kamu a ce ga da lokaci mai bai da wani musulunci na ke da ce ga bugu alijan na za su kai a zai ga ce ga fitaciyar za shi hajji ba mu yi daga hadisi dawun na wasora dike ba wajen da ba na tsawa nabi muhammadu tumina sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi isokun na ne isokun baba mai mai yi wani ko shaba ko sha bi tabbata ne kuji ga ce ya a dade na bawa da shi wani kina ya shiga ya ji yau dan ka fahimta sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kin tuna abdullahi bin jarir al-qabri al-bajali sahaba shi kuwa Nga kunna na hudu listima wanzur eh kunna na hudu listimaha ila alin bayi wanzuna fi ta'ama ba da darni ila niyaha yi sahaba shi al-istima ekaye jiniya zai zasura wasu al'asir ta'am a cikin gici ebe wuce bada dafni kuma na akutoro na tsalla a da kutu ko shaba ga bi safiyan niya abaluwa ke niya yisa ba na nabi muhammad wa da na sallallahu alaihi ga ga a ganye ne ke kai mayo wa ti ta biya a adwa alkhairi na da biya wala walaki kace zan biya sa ga yaki ba wani ga ce ga shi lola da wajen shi ne ba amfani da sai ki shi ga wani ba. e toku zai ga no zan ba ci ce tora mun da ci loba bai tunda are a da wuye are a da wuye ko ga da mai mutum ne yi ga ta do jimare e mana ele sunna na banda wuci wa ga ko ko a sai da sai mai mo ko Allah ya tu ko a lokacin ba annabi muhammadu abubakar wanda ne sai da la tu ko ba ko shaba ba sunna wuci da galaba ya zo tsawon sawatu ga wayan alul ulama ويستدي بالمستبقين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم unji wani da yi ne man ga mutuwa da mai ya tuyo unji wuce da yi wani shin ina da mai ya ce rana wani ne daga sunnai ina wasa da yi wani da man shi bai iri kici a sayar gama da yake liman shi ya ci man da fata ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan da sahabu shi agaghịla adịghị ma ahụ mgbe a echi a sọ ga atị ya n'etiti mana chila ọjị iwe ri sọ na eyi echi ndị na na ọjị iwe ya akewe wọ́n wọ́n náà dáa lórí muhammadu ní makawana fẹ́ẹ́ tí omi ìní àbúlà ábìlẹ̀ ìgbà fún mọ̀jẹ̀ mi lọ etí àdínì náà ga yi zancen wasu na nabi muhammadu lada fasara da yi gawar muhammadu na iye na wabu a tsaina ya yawa ba wa amuru huwa bai na koro da mawafiya ga wai sun gai biyu kan masu shahada na yi na waya da wa dinu kalai na yi mai na jin yawan mu zuwa gai da wabu da sun na wabu da rawa shi ne ba ba shi zai gaudar gauna ne wa shi sun nan amma ba ta ba yi zuba na wuce ta ta rayuwa ya ji a bara kwantura zai ta ki gaske wani lafiya ko ka ake gogo uji tabbata umarnin wasu soci e waye na tsawon gidi ba addini ne lula daga wafi sa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tuci ba ta manci wani gama na waci kato kuma ga waci kato tafsiri qur'anin tafsira a hadisi ne annabi gadda muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ce kwa ya man dora musa yi da ba a ce kwa zango ce o ga manci a ce ka kai a ce zango ci ya hayi da wugo ta ce na usaya e shago e kwa mu zango ci mako da yau ne ne kwatwa na wala wale kwa ko zango ci sun ga ritaya to ya ga da sabuwar manji mu da mu da amfani ne dai ekotoro da vitamin ce lalata ta ake mai yi sama gwamnati mai musulmi idi cika su lasuna na bi muhammadu rufa sallallahu alaihi wasallam ibn e, aya qur'an ji dan ina e, waya kabula kiyo anni annabi jo ne e wani man ji daga ra'ayi ka kan alawa dini sa abebe ga malawa manyan suna kokari waje ya koyan ga ya ce zawon gici na wayi wata zawon ki ba wai yau mutu riga ajewa ne wallahi tallahi billahi a sai a labarin mandoci in je nun sandoci sai ne to mu dai bai ko mu ma na aka kpata da wuce zuma wuce zuma ya da nan wa sai ne sai yi oda na shi ne wuce su so in ko e ke e na da ga bala ya ri ne to ban ji sai ina ne ku da den da dika da wanda ke wa mai wa dole ko ga ga kawai da wa dole to gaskiya ma yana wa gogo ce ku ne ko a su shine ba ka da niyan amfani sai da nabi Muhammad ya bawa sallallahu alaihi wasallam وصلى سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إلي بيا أنفاني جاي إلي من الدواء المطلوبين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك قرآن من يبقى واجد ويقول من يبقى هو كيف تبغى هو كيف بنادى هو ولا لا تقول بجاجه boro isu da soko kai da ya farko waye da soko na da ya kwa asiri su e wani gbako na ni lazar bayan da zai wa bayan wani lazar lati tuto zai wa lati a kawo su kyau zai ke mutuwa mai e bayan gbako ko ke esi wani ciwo jama'a e musulmi shi iri ga kuke a goma kai da ne mun ci kuna ilajin addini na ngai ne sahaba da muhammad da ta ce sallallahu alaihi wasallam da man ga aya ce wa akara maka lawo sahaba na bi kici fe ce an yo kici fe ce an yo lalle aya ce fi qur'ani ya ce zikiri da amma inda ya bayyana da faruwa ya ibnu mas'ud garbe jama'ar da shi na abu musa al-ashari to ga da jama'ar da ciyaye ya yi karbi masallaci gona زين فيجي عللوا بها إذ لا إله إلا الله وشكو كبروا بها إذ الله أكبر وشكو وفيش زي الكلمة أبو موسى الأشعري إجبا إيه سيبا كيو سيبا عبد الله بن مسعود نيمانكو إلى القرآن an nuna su jaman zuci shi matsalaci wuri an ne tsore ibn masud gaskiya ga jama'i ne sai masala ce ba jama'i ne shi ya ce shi na a cikin ya fi da bidiya da ni ilimi ya ga ya sahaba da muhammadu shi daga cikin qur'ani bayani ya je ka tun kwa gato annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e wani wani ke lalabani e wani kuma da lasari annabi zai ishe gwada lajin wane sai da duniya sahaba na cikin na guguri ke na cikin da lalife in ci gaya masalaci ke da ya aye ko a da ke sayar da kire a shiga sahaba da implement ta aya musu biya da su fa'in amanu bi misli ma amantu bihi faqad ihtadaw yadda daga imani ce ta sabo wo bawo kendo na sahaba ni kafin wada ya gane bawo kuma ce ga wayo wata fahimta ya sahaba ne ba su ibada wa gane wuce aya na mai yaje wani a cikin gawa je wani amma ni sahaba ni ga su aya na yo isa ka'ida nan kabo wanda ka su zo ko ga manni ya baba mun yi da sa da dai ilimi na sahaba suna ya tabbata لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك فيديو صحابة لا يستوي منكم من أنفق من فضل الفجر وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن الكريم جاء بعد ذلك ولي الجنة zamu na jirgin tabbas da zuwa da jannai na wasa kashi manyan kuye da manyan shi na ce da cin ba wa ga wa gami to kashi zai ja hajji ja haku ha ya dace da ya ki har za ku ne wa har da zai lalai da za ku ya yi wa gami to ga wa sai wani da mai musulmi ne yi gami tumanci ya yi ga hanyar mai shiga sai ya fi a jini ba kawai nga mana na suwa ya tsalla ya fara eh salla ya jama'a zai ce mai ya na zai je da suwa tsalla da mu wagar zai man wala wata ya dole ga mai wa kwamfuta wai sun shi more cikana ya ce dole ga iman bufe dole ga wala duk tsalla zuwa da ta wala uzuri ya tsalla mai ya muna da salla wa da salla zaman asaka inan aw arafan la yusufu basahu salatu arba'ina yawma wata wata ya zuwa ko ba a wasan lawaya zai ce manya ya mana man da iri riga a ana a jana sai jin man ko biki a su biyu ka ci ruwan sallah ne ruwan sallah ne ga ya buɗe bai wuce shi wuta ta ce a ya sọ̀sọ̀lí láyà ní ìdíkẹ̀lẹ̀ ní pátá náà yìí bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní káà gẹ̀gàn á ní àjọ á gbogbo jẹ̀mọ́ ẹ̀ di kọ́mọ̀nì gana àdóhùn kéré wà wọ́n àdóhùn kéré wà ní al lè yín àtẹnumọ̀ yìí nù fọ́nrù àtúmọ̀ntà olúlẹ̀ nìyẹn náà kàtó àdínyìn àdínyìn ọ̀tọ́ gbogbo ṣe ṣe wà lákàtọ́ àdínní lèyìn náà epo náà makasi ne ta fi lè mọ yìí lè wá sí lè ta fi lè lè wọ́n wá ní nǹkan àti wọ̀ gà jọ lè gbogbo lè mọ tó ní àti ìdájọ́ àgbà mímà àmọ́dé náà gẹ̀ yìí bọ́dà sẹ́ ilẹ̀ ilẹ̀ lè lè sọ bàbá ń kiri kiri mọ́tẹ́jẹ̀ gan ọ̀dọ́ sọ̀kọ́ gà gan zai fahimta in wani wakar ce yi wuya ta sọ̀kọ́ gà gan manya ó ti kò bàá ebona man na ga wa ku sallah ke mana shi lo wa ga na ne in ya da bi na ma fahimta sahaba ja ta ga su to ga ko dore ko ko ku duru da lasar yau ke ba magribai ce na ga fahimta sahaba jaro an ni sahaba ne sai ku ke ba an ya da to sai ku ke ba kai ku kawai ya ta su ba ko ko wa ke fahimta sallallahu alaihi wasallam fahimta sahaba wallahi la tu qur'an bi hadisi ke fasara ya sahaba shi kata ga wannan nan ko ko mallaki ya kun bi ba annan Allah ko ko kida ko kafira ko ko sai ya wa ga kana baka Allah ga ni lan fahimta sahaba ji ji fasara Qur'an ki sahaba annabi shi ko azu ka kun shi ne la e wa musulmi musulmi ce wannan ko ko yi ta kai nan kata kitabu kullu da man ta ke abu su cike yau da kida ya biya shi kuma yayi yawa da ni babu ya ta sahaba shi ibn Sud ce ga wayar sari ghaira sabilil mu'min yaje ka ne ku fahimta da yan sahaba da na ku da zai yi ibn yi da tibe tuwa yi da tibe akida ibn musulmi da haka ya sadi kimin ne amma ake wuce dole dole da ta sai kimi da ga yana ne Muhammad ko ake ya ji gaba da wuce musulmi da yake biye da wani sallama ki da wa ki da yan manyan wuce in na ga ki da yan manyan wuce zo bayan ebon manyan wuce ga malawa da makiyawa gala annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ka koya da wala ko fahimta mu ke wannan fahimta ga cewa ne ba dole kirkira da mai gaba da mai rajiya da mai rajiya da mai inda mun yi wacce sanar ka'ida da shiga ya dole da la'adi da wani ga shi amfani amma ba dole kun shiga man kawai da ya ta tunatar da wani wa yi ko aya a kudur ga ya yaji ne kudur ga ya yaji ne bugo da mai musulmi shi kai dawe ne kai da ja su ce kai da ja su ce to kun yayi wa yaya ga ga dole na fasara qur'ani bai hadisi bai ga ba wani ba ko ke ta ba wani a wani ya kai da bai na fasara aya fasara hadisi ugai sai ya kuro kirki shi alaikum salam wajen mali gurgurori da na social value bai ga cinci na tsohon bakarai zai yi yaki da da yau ba ta da tsohon kashi sojo ya arziki wala su sun na yana mai muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bai indika mawa yanzu kaciyar fahimta wani da alaihi muhammad zai yi da ina سبحانك لا أم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليكم ورحمة الله وبركاته